amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam barkamu da wannan yammaci na ranar laraba wanda shine yammacin 15 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya nace da lissafin 4 ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na Belki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin wato program ɗinmu na tafsirin azumi na wannan shekara ta 1447 a yau insha Allah za mu darasi mai lamba ta 30 kenan a cikin suratul baqara daga faɗin Allah madaukakin sarki aya ta 57 wa ballan na ko na bismillah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 طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah da sarki yana ci gaba da bayyana ni'imomin da ya gwada Isra'ila ni'imomin da ya mutu suka kangare ba su gode wa Allah yadda ya dace ba Allah ya ce wa ballanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yadhlimun Allah ya ce wa ballanna alaikumul ghamama kuma muka yi muku inuwa da girgiji Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuma muka saukar muku da darɓa. wasalwa da kuma soyayyun tsuntsayen salwa kulunin mara ma razaqnakum kuma muka ce muku ku ci daga daɗaɗen abubuwan da muka azurta ku Allah ya ce wa ma muna da ɗai ba su cutar da mu ba ba su zalunce mu ba walakin sai dai yadda abin yake kano an yau lemuna, sun kasance masu cutar da kawunan su aya ta hamsin da bakwai kenan a cikin wannan sura mai albarka ci gaba da bayani a kan ni'imomin da Allah ya musu ni'ima ta bakwai ita ce wato wannan inuwa da Allah ya musu yadda Allah yadda abin ya faru game da riwayoyi suka nuna a cikin hadisai shine cewa lokacin da suke ta bitin cewa Allah din Allah madaukakin sarki ya gafarta musu suka sake yin wani butulci Allah ya gafarta musu aka tafi ganin Allah suka yi suka ce sai sun aka tafi ganawa da Allah suka ce sai sun ga Allah ido da ido Allah ya yi musu faran kwatsa daga baya Annabi Musa ya roki Allah Allah ya runganta musu ya sake tashin su kamar da muka ji a jiya ya tayar da su daga mutuwa to sai Allah ya ce to daga cikin kafarar su za su ta wato yawace yawace za su makuwa na shekara arba'in a cikin sahara da ke cikin wannan yanki na saina shekara arba'in za su suna makuwa sai sun kama hanya sun yi tafiya tafiyar wuni guda idan yamma ta yi suka yada zango suka yi bacci da nufin gobe da sata za su tashi su gaba tafiya sun gari ya waye sai suka an da su can baya inda suka taso haka Allah ya dinga musu wannan hukuma suka rasa gane hanya suka rasa yadda za su to suna cikin wannan punishment din ne ba, sai rana da sahara ta yi musu yawa sai suka dinga roƙo annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah ya rangwanta musu to sai Allah ya musu rangwame sai ya aiko musu da inuwa inuwa wacce ke hana rana ta wahal da su shine wa zallalna alaikumul ghamam Allah ya aiko musu da girgije wanda yake hana zafin rana ya same su wanda kuma in dare yi, shi kuma Allah ya haska musu wasu taurari masu fitilla suka sake roƙon Allah maɗaukin sarki cewa to da sun samu inuwa su turafa, sai Allah maɗaukin sarki ya ba su suturu kuma suturar ma ta kasance ba ta tsufa sannan idan mutum ya girma sai suturar ta ƙara girma da girman shi kamar yadda fatar jikin mutum take girma sanda yake girma Allah ya musu wannan rangwame alhalin suna cikin wannan ukuba ne wa zallalna alaikumul ghamama muka ainihin sanya muku girgije yana muku inuwa shi al shi shine kamar hadari kenan kamar girgije ko a gajimare wanda yake rufe farin sama dinnan. ya hana rana ta yi haske ya hana a ji zafin ta jin zafi mai yawa Allah ya ce wa anzalna Alaikum almanna wa salwa ita ce ni'ima ta takwas ke kuma muka saukar muku da almanna alman shine ana fassara shi da darba wato wani abu mai kama da ƙaro ko mai kama da irin ruwa da yake fita daga cikin bishiya kamar kalar zuma da irin danko na zuma narkakkiya da zaki na zuma to Allah ya sanya duk ah, inda suka taba sai su ga irin wannan ah, material kuma yana da zaƙi yana da daɗi sai su ɗiba su ta ci shine wa zallalna alaikumul wa anzalna alaikumul manna wasalwa da kuma ɗan shila asalwa wasu ƙananan tsuntsaye ne masu kama da tantaba, wanda suke da daɗin nama suke da kuma albarka suke da nutritious value sai Allah ya aiko musu su cikin wannan sahara da yawa aka ce suna zuwa kululu sai mutum ya ɗibi iya abin da zai ishe shi na rana ya yanka ya soya ya cinye a rana. ba a yadda a ajiye ba mun karanta a baya cewa daga cikin abin da ya jawo masifar da ake ciki eh, daga cikin masifin da ya yahuda suka dawo duniya shine ɗabi'ar nama da nama yake lalacewa da shi ɗanyi daga gana aka samu ta aka ba su doka cewa kowa ya ɗabi iya abin da zai ci a ranar ya gasa ko ya soya ya ci amma ba a yadda a ajiye ba to amma sai suka ƙi wannan dokar sai su koyi don sun koyi sai su zo su ya lalace wannan yana daga cikin abin da Allah ya ba su na ni'imomin da ba su iya wa Allah yadda ya kamata ba da suka ga wannan sai suka ce to ina ne wurin kwana kuma ina ne ina wurin kwana ainal ma'awa wa ainal sakan wato an ba su wurin kwana suka ce ainal akal ina abinci da shi da Allah ya saka musu da alman wanda yake kamar alewa ne ko wani abu mai daɗi suke ci wasalwa da kuma ita wannan salwa ɗin suka kama ci cikin jin daɗi suna morewa duk da haka sai Allah ya ce kulomin tsayi ba su mara kasana ku wato da kadirinsa wa kulla kuma muka ce musu kulomin tsayi ba su mara kasana ku ku ci daga daɗa abubuwan da muka azata su abin da ake ce matsayi a shari'a sai ya haɗa siffa guda biyu siffa ta farko ya zama halatta abin da ya halatta siffa ta biyu ya zama na kuma cewa yana da daɗi a baki su shi ake ce ma fayyin abinda Allah ya halatta shi a shar'ance sannan kuma yana da ɗanɗano mai daɗi a baka idan bai halatta ba Koda yana da daɗi a baka to wa tsayyibun ya zama khabith kamar wanda suke shan giya ko wani abu Koda suna ganin tana musu daɗi a bakin su to za a kira shi da suna tsayin ba sannan koda ya halitta. amma sai zama ba da daɗi a baki kamar magani misali ko kamar wani ko kamar goro ko wani abu da mutum zai ci wanda ba mai daɗi ba ne amma dai shi ya saba ci ko kuma yana ya taso ya ga ana ci a garin su wannan ba a ci mishi afayyib da aka ana abin da aka ci musu kulu min ba tayyibat ku ci daga daɗa ɗan abubuwa wanda suka halasta gare ku kuma wanda suke da daɗi a baka su aka ce ku a Allah ya ce wa ma muna. abinda suka yi na laifuffuka abinda suka yi na kurakurai tun daga waccan shirka da yi wa Allah galatin cewa su ba su yadda ma Allah ne Musa yake magana da shi ba sai sun ga Allah da sauran wanda za mu ji a gaba Allah ya ce duka sun cuci kansu ne ba ma muna mu ba su cuci mu ji Allah kansu suka cuta walakin an fusa mu kanu mu. domin shi ma kansu wannan abincin za mu zo mu ji a gaba sun yi wa Allah dan cewa su ma kansu su a ce mutum bai bukata sai ya je kasuwa ko ya je ya aiki ko ya je ya siyayya a inda yake abinci zai zo mishi ya siya koshi lafiyayyen abinci wanda Allah ya kira da suna afayyi mai daɗi a baki sannan halas a shar'ance amma kawai waye gari ce shi baya suka su a basu kawai a ba su dama su je su yi noma su samu abin da ƙasa take fitarwa min batsari hawa isra'i hawa kumi hawa adasi hawa batsari Allah ya ce a tasabbirin ladhi huwa adna bil a kai khair yanda ku canza abin da yake na ƙasa ku zaɓe shi ku wurgar da wanda yake mafi alkhairi za ku canza ku zaɓi wanda yake wato wato na ƙasa kamar irin a fikira da aka sa mata ne da awar cewa mata ku tashi ku nemi na kanku kar ku saurari maza kada ku jira sai miji ya ba ku za a wulaƙanta ku irin shi ne wannan mata da Allah ya yi su da yanayi na su zauna wuri ɗaya, a ta ji da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rikkan bil qawari ya anjaka ya kira su suna qawari kayan tangaran taba ka fushi yace su zauna iyaye su ba su mazaje su ba su ƴaƴa su ba su sai na sare da musu a kada ku yadda kuma ku fita gwagwarmaya da ku kuma duk suka yadda shi ne irin wannan a tasabbina lazi huwa ajna bil ladhi huwa khair da za sai in sun fita sun gama tezin din wannan abin da maza suke ma sai su gane kai shi fa yanzu ba maza bane ko kuma garin haka su yi baran baran da mata ta tafi su zama su ba maza ba su ba mata ba wallahu musta'an a takaice waɗannan bani isra'ila haka suka dinga yin wato irin wannan rashin rashin gaskiya da rashin kirki da rashin sanin ya kamata da Allah madaukakin sarki duk abin da Allah ya ba su na ni'ima to ba ta godewa sai sun nuna cewa suna da wani abin da suke nema akasin wannan ko da ko bai kai wancan daraja Allah ya ce wa da nadkhul وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين wannan ita ce ni'ima ta tara cikin ni'imomin da Allah yake zayyana mana wanda yau banu Isra'ila wanda ba su yaba ba Allah yake wa in kunna kuma ka ba su labari ka tuna ka faɗa musu lokacin da Musa Allah muka ce ma banu Isra'ila udkhulu hadhihi alqaryata ku shiga wannan alƙarya fa kulu minha ku ci daga gare ta haitu shi'tum inda duk kuke so ragadan a wadace kulul baba sujadan ku shiga garin kuna masu rukunawa wa kuma ku ce hibbatun ya Allah ka kankare mana zunubanmu naghfir lakum khatayakum idan kun yi haka za mu gafarta muku duka waɗannan laifukan naku wa sanazidul muhsinin wanda kuma suka cikin ku da sannu za mu ƙara musu lada a kan lada wato bayan da suka gama wancan tafiya na shekara wajen arba'in cikin ɗimuwa na musa bai gushe ba yana ta roƙon allah allah ya gafarta musu allah ya ce to na ji na gafarta musu amma yanzu ka ɗebi mutum goma sha biyu ko dai shi annabi musa ko kuma a wata riwaya cewa annabi Musa ya riga ma ya rasu a daidai sanda wato shekara arba'in ta kare annabi Musa ya rasu sai annabin Allah Yusuf shi ne aka yi wahayi cewa ka ɗauki mutum goma sha biyu daga cikin waɗannan a mutane arba'in ka je da su ga wani gari can ku je ku yi sabe na yadda za a yi ku yaƙi garin ku yi jihadi ku an shi Allah ya ba ku dama ku anshi wannan gari ku zo na ciki ku ci arzikin gari malaman malaman tarihi sun yi sabanin ko dai baitul maqdis ne garin suka dawo ko kuma wani gari da yake ce ma ariha ko kuma garin dimashq wanda waɗannan guda biyu duka suna yankin sham to kowa dai wanda gari ne Allah ya kira shi da suna hadihil qarya wannan alqarya aka ce idan kuka je Allah zai ba ku nasara ku ci garin da yaƙi sai ku shiga garin ku zauna ku bararrabe ku abin nan ku tada al'umma da zuriyarku kuma za ku samu abubuwan more rayuwa da kuke bukata a gaba Allah ya yafe muku wancan kuskure da kuka yi ya ɗaura ku akan hanya ya fitar da ku daga imuwa ta shekara arba'in to shine a nan wajen Allah ya ce wa ibi kulla dukulu kuma ka tuna musu lokacin da muka ce musu ku shiga hadihin ƙaryata wannan gari faƙulu min ha ku ci daga arzikin da ke cikin garin haiku shi itum duk abin da kuke so ragadar a wadace wa dukulul ba wa sujada za ku ci musulun za ku shiga garin to ku shiga kuna masu kankan da kai aka ce ku shiga a natse shi ne ma'anar sujadar amma da suka tashi sai ba su haka sai suka shiga suna masu shiga da suna masu shiga da baya da baya da baya da gudu kuma suna tafi suna ihu ne kuma abinda Allah ya so ya nuna musu shine yanda ake tawalu yanda ake kankan da kai idan Allah ya baka nasara ta abokin gaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya bashi nasara akan kafiran Makka da zai shiga Makka aka ce ya shiga Makka alhalin yana kankan da kai yana sunkuyar da kansa har kansa na taɓa jikin siddin raƙumarsa wato nuna cewa Allah ne kaɗai ke da iko na ba da wannan nasara kuma gare shi muke kai godiyanmu gare shi muke risanawa to Allah ya musu wato ishara da su yi haka su tafi a natse su tafi cikin tawadu su tafi cikin nuna wa Allah cewa lallai ya musu baiwa ya musu sai ba su yi haka ba sannan kuma aka ce musu in kun je shiga garin ku tafi kuna istighfari ne hitsatun hitsatun hitsatun ku dinga cewa hitsa ma'anar shi a hitsa an na zunubana ya Allah ka kankare mana zunubanmu abin da aka su dinga faɗa ke sai maka hada an gaisu ga dinga cewa hitsatun hitsatun alkama alkama suka canza abin da Allah ya ce musu su ce kaga anan ma Allah ya saki musu wata ni'ima su kuma sun mai da godiya ga ni'imar da butulci da ɓarna da sabon Allah haka suka yi wa duka waɗannan ni'imomi da Allah ya musu idan aka ce musu ga ni'imar da aka yi muku sai su mutunce ko a cikin ni'imar su sanya izgili a ciki ko su sanya wani baɗala ko rashin tarbiyya a ciki duka wannan ana nuna mana mu ɗauki darasi ne daga cewa ni'imomin Allah godiya ake wa Allah akan su kuma amfani da su ake wajen aiki don bautata wa Allah da ciyar da sa gaba ba irin aikin da yahudawa suka yi na izgili da mummunan magana da rena Allah maɗaukakin sarki da yi masa mutunci a sannan Allah ya ce musu in kuka yi haka na gafin lakum khataya za mu gafarta muku zunuban wannan yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da faɗin gafara da rahama har yanzu yana ba su mafita yana ba su window na cewa zai gafata musu har da sun zama serial masu aikata ne, su aikata wannan a tsallaka su aikata wancan a tsallaka amma a kullum Allah madaukakin sarki yana nuna musu dama sannan annabi Musa alaihi salam har ya mutu zuwa wannan lokaci bai gushe ba yana kokarin nema musu mafita a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa malaman tarihi suke ganin cewa annabtar annabi Musa alaihi salam ta yi kama da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da yawa daga cikin fuskokin akwai fuskar wahalar da suka sha da al'ummarsu nabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala kwarai a gun kafiran makka da munafikan madina da sauran kafiran da suke alayan suka shiga cikin wannan alayan na kafiran nan nabi ya sha wahala da su amma kuma shi kullum neman su yake da alkhairi kullum nema yake yaya za a yi Allah ya rangwanta musu ya za a yi imani ya shiga zukatansu za ka zama ga annabi musa haka yake shan wahala da wannan al'umma ta shi ta banu isra'ila barna wata saman wata barna wata bayan wata amma shi ne yake nema kullum yana nema musu gafara Allah yana neman musu sassauci a wurin Allah don Allah ya gafarta musu aka ce musu wa qulu hibba wato ku roki Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. ku roki Allah madaukakin sarki ya kankare muku zunubanku ne ko haka sai suka rinka cewa himba a wani isra'ila sun kasance mutane ne waɗanda kamar da muka ambata ba su da wato ba sa gode wa ni'ima da Allah ya musu anan an umarce su da su gode wa ni'ima Allah ta yayi guda biyu ta magana da kuma ta aiki ta magana shi da aka ce wa qulu shitmatun ku ce ku dinga cewa Allah ka gafarta mana mu. a aiki kuma da aka ce wadkhulul baba sujjadan ku shiga alƙaryar garin kuna masu rusunawa ga Allah wannan yake nuna mana wato cewa ita ni'imar Allah ana gode masa ne ta waɗannan hanyoyi guda biyu hanyar farko ka dinga furtawa da bakinka kana gode wa Allah kana yi masa yabo da jinjina akan abin da Allah ya baka amma kada ni'imar ta tsaya iya kada godiya ta tsaya iya a aikace ni'imar da Allah ya yi maka ta arziki ko wadata ko ilimi ko sarauta ko shugabanci ko wani abu da Allah ya baka na ƙarfin faɗa aji ko ƙarfin sarauta to kai amfani da shi don yi wa Allah aiki da kuma taimakawa bayan Allah da suke ƙarƙashinka sannan Allah madaukin sarki ya musu alƙawarin cewa idan sun yi haka naghfir lakum ku, za mu gafarta muku zunubanku amma wannan su ba su ne a gaban su ba su ne ba shi ne a gaban su za su da tarin zunuban sai kun su yi wannan simple abu da za su a gafarta musu sai ba su haka ba Allah ya ce wasa nazirul muhsinin da kana za mu ƙara ma masu kyautatawa za mu ƙara ƙara masu kyautatawa lada akan ladan su na aikin su Allah ya ce fa wadda da dina zalim fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله يكفي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله ya فبدل الذين ظلموا zalam لا da wa ma zalamuna walakin anfusahum kanu yadhlimun sai suka canza abin da aka gaya musu kauran. wani zance ghairal ladhi qila lahum ko bayan zancen da aka gaya musu an ce wa qulu hibba wadkhulul baba sujada sai suka canza wannan magana suka yi abin da ransu yake so sai sai kuma suna cewa himfa ko habbatun min sha'irin habbatun min sha'irin shi suka dinga shiga da shi ne kwanci su shiga suna istighfari sai suka shiga suna kiran sunan abinci sannan ne kwanci su shiga da ba da da da a rasine sai suka shiga da baya da baya suna tafiya suna ihu suna kwarmato shine kaulan ghairan nabi qila lahu wadannan azzalumai suka canza zance kuma bayan abin da aka gaya musu suka shiga ba yadda aka ce su shiga ba Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijjan min as-samai sai muka saukar da wato ukuba akan waɗanda suka yi wannan zaluncin daga sama bima kanu Sukuna, saboda tsara saboda kangar da suka kasance suna yi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina Abu Hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake kila li bani isra'ila udkhulul baba sujadan wa qulu hifatun an ce bano isra'ila ku shiga ƙofa ta garin baitul maqdis kuna mai rasinawa sannan ku dinga cewa ya Allah kankare mana zunubanmu fa dakhalu yazhafuna ala attahihim sai suka shiga da gudu da gudu kuma suka gabatar da tsayawarsu a gaba wa qalu suka dinga cewa habbatun min sha'ara habbatun min sha'ara suka dinga cewa kwayar dawa kwayar gero kwayar dawa kwayar gero muna ba su yake cewa fa dakhalu min qabli min qibli astahu suka shiga da baya da baya wa qalu shinqatun suka dinga cewa alkama istihza'a suna yin haka saboda izgili da mai da abun wasa sakamakon haka shi Allah ya ce fa anzalna alal ladina zalamu sai muka sauka da yahudawa rijizan minas sama'i Allah ya aiko musu da annoba Allah ya saukar da annoba ta rashin lafiya nan da nan garin ya lalace kowa ya kamu da rashin lafiya wanda sai raga-raga da saboda wannan fasikanci da suka musu nai arrijiz lafazin arrijiz da aka faɗa da watannin ra'uwa wasali na ƙasa yana nufin ainihin wato azabar Allah idan kuma aka yi gwamma aka ce an rujus da sai kuma guma wanda Allah yake cewa misali war rujuza fahdur ar da gwamma guma ar rujuz da wanda kasara shi ne wanda ya zo nan yana nufin wato azaba Allah ya sauka musu da bala'i na na na annoba a cikin hadisin Usama ta dan zai, wanda yake cikin Sahih Bukhari har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadha alwada'a was-suqma rijzun udhiba bihi ba'd al-umam qablahu wannan wato zafin gargadi da ciwo na matattara da ke kama mutane asalin ƙwayoyin cututtukan ragowar cututtuka ne da aka saukar da su a cikin waɗancan al'ummomi da Allah ya zartar da su kwayoyin cuta da suke kama mutane a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin ragowar abin da Allah ya saukar ne lokacin da aka yi ma ainihin wato banu Isra'ila wannan azaba aka sanya musu annoba a wata riwaya yake cewa inna hadha fa'una rijzun wa baqiyatu azabi wannan annoba da kuke gani wato punishment ne horo ne da Allah yake yi wa mutane wa baqiyatu azabi kuma ragowar azabar da aka yi ma uzziba biha unasun aka azabtar da wasu mutane min qablikum gabanu fa idza kana bi ardin idan kuka shiga wani gari ko ga ana annoba wa antum biha kuna cikin garin fala takhruju minha kar ku fita wa idza balagakum annahu bi ardin idan kuka ji labarin kuma ga wani gari ana wata annoba fala tadkhuluha to kar ku je garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ɗaya daga cikin dabaru na yaƙi da annoba shine mutanen da suke garin da ake annobar ta riga ta kama amai da gudawa ko kwalara ko corona ko mawace ce in ta kama ka a wani gari to karka ce za ka gudu ka sallama wa kaddara Allah ka jira ga abin da Allah zai domin garin tafiya ka bar wannan gari ta yi ka riga ta ɗauki cutar ba ta riga ta yi fara manifesting ba sai kuma ka je ka kai ta wani gari to da wanda yake garin da ake cuta ta annoba kada ya fita wanda yake kuma wani gari da lafiyayyen gari ne shi kuma kai ya fito ga inda ake annoba to anan ne dai amma malamai suka ce sai in akwai wata akwai wata abin na ko ta maslaha kamar ma'aikatan agaji da masu kawo kayan magunguna ko abinci wanda amma za su zo da shiri na kariya wataƙila za a yi musu immunization ko a ba su kayayyaki na, protection wanda zai hana su samu da annoba to a nan babu laifi su zo inda ake annoba don su zo su aikin dakatar da ita ko ba da agaji don rage raɗaɗin abin da ta haifar amma wuri abin da laifin ma'ana shi bayanin da maza Allah sallallahu alaihi yake cewa dole ƙwayan cuta da ka ga a yanzu ta wayi gari ta fantsama cikin mutane tana ta kashe mutane ba ba gari to ragowar cututtuka ne da Allah ya aiko wa banu Isra'ila wancan lokacin wannan yake na maka ashe ba wato ba kananan cututtuka Allah ya aiko musu ba in ya zama wannan ƙwayoyin cutan har yanzu mutanen duniya suna biyan farashi mutanen duniya sun yi tarayya da banu Isra'ila cikin biyan farashin wancan laifin da suka yi yana nuna maka haɗarin wato mutuncewa Allah wanda Allah zai iya ma mutum ukuba yadda har zaka shafi waninsa hadarin wato yi wa Allah izgili yi wa addinin Allah izgili wanda zai zama sanadiyya da Allah zai aiko da annoba da bala'in da ya shafi kowa bani Isra'ila sun yi wa Allah izgili sun yi wa Allah galaxy sun yi wa Allah kaurin ido kuma yadda muka ji a mabambantan ayoyi da Allah madaukin sarki ya musu a horo iri daban-daban wanda daga ciki akwai wannan horon da Allah ya musu ta hanyar aiko musu da wannan ainihin wato bala'i shi ne malam yake وتبين هذه الآية ما قابل اليهود به هذه النعم من نكران وجهود وإسيان وغلو وأن آية كان من بيان abinda banu Isra'ila suka fuskanci ni'ima da Allah ya musu na mutantawa da jayayya da sabawa Allah da wuce makaɗi da rawa wa ma hallarihim min iqabi kuma sannan aka bayyana mana abin da Allah ya ɗaura musu na hukubarsa بسبب سقط الله سبحانه وغضبه عليه saboda Allah madaukakin sarki yayi fushi da su Allah yayi watsi da su wal ayat waɗannan ayoyi tuhazziruna an nasna'a mithla ma sana'a al yahud suna tsoratar da mu ne suna jan kunnen mu akan aikata irin aikin yahudawa wato butulce mana ima Allah da jayayya da dokokin Allah da yi wa Allah galafi ko faɗin magana sabanin abin da Allah ya faɗa Allah ya ce ga abin da yake so a yi mutane su ki su wani abu can da ba su mai da abin wasa su mai da abin shiriri ta da shirme irin yadda mutane suka ɗauki addini abin wasa din nan komai abin addini a ce za a dinga kwamadi da shi wannan irin halin yahudu ana jan kunnen mu akan cewa lalle mu guje wannan hatta la yahilla bina mithla ma halla bihi dan kan mu je irin abin da Allah ya jirace su da shi kuma mu je Allah ya jirace mu da shi Allah ka bari. malam su gaba da cewa hadar ayata ne tushira ne ila takhabudu bani isra'ila an dukhul al-ard al-muqaddasa wa hiya al-qissatu allati fi surati al-ma'i wa mujmaduha tarihiyan kama tadammana ta kutubu yace waɗannan ayoyi suna nuna mana yadda banu isra'ila suka taɗe wajen kasa shiga garin da Allah ya masa alƙawarin zai ba su kamar da Allah ya bada labari ta suratul ma'ida kamar da kuma ka kalli tarihin yadda abin ya faru shine annahu fi sanati thaniya min khuruj bani isra'ila min misr a shekara ta biyu bayan fitan bani isra'ila daga misr bayan Allah ya halaka da fir'auna wa wusulihim ila hudud ardi kan'an suka isa zuwa yankin kasar kan'an shine wato al-ardul muqaddasa din ke fi madinatul qudus arsala musa ismai ashara rajulan min kulli sib'in rajul na musa ya aika da mutane goma sha biyu kowane zuriya aka ɗauki mutum ɗaya a cikinsu da ya tajasta su a ardi kan'an aka tura su su leƙen asiri a wannan ƙasa fa'atau madinata habrun suka je garin habrun fa wajadu fiha khairatin kathira suka samu alkhairai masu yawa wa raja'u ila qaumihim ba'da 40 yawman suka dawo gurin mutanen su bayan kwana 40 wa akhbaruhum bidhalika suka ba su labarin abin da suka gani wa annaha madinatun hasanatun jiddan cewa kuma gari ne wanda yake da tsaro yake da katanga yake da garuwa mai karfi fa ashara yusha'u wa talibu bi dukhuliha wadannan cikin manyan su kenan yusha'u wanda annabin Allah ne da dan uwansa talib suka ce to a shiga garin wa amma al-asharatu al-akharun sauran mutum goma wadannan cikin biyu biyu cikin sha biyu kenan suka ce ya kamata mu je mu shiga garin su kuma sauran goma waɗanda aka zama aka je da su فأشاءوا في بني إسرائيل أنها أرض تأكل سكانا sai suka yayata jita-jita a cikin mutane cewa garin fa gari ne mai matsala wanda ya shiga garin ma mutuwa yake gari ne mai annoba gari ne mara daɗin zama wa annan su kana ha jabadira sannan kuma cewa akwai azzalimai a cikin garin fa khafa isra'ila sai banu isra'ila suka tsorata wa jabru wa suka tsorata suka kasa yin yaƙi fa kama yusha wa kalif wa suka ce la takhaful aduwa waɗannan mutanen kirki guda biyu suka tashi cikin mutane suka ce kada ku ji tsoron waɗannan abokan gaba. fa innahum luqmatul lana Allah ya halatta mana ya ba mu labarin za mu ci nasara a kansu wallahu ma'ana Allah ya tare da mu falam yaskan ilahum alqawm suka ce kai ba za mu yadda ba ji bani Isra'ila suka ce ba za mu yadda ba وأوحى الله إلى موسى أن أن بني إسرائيل أساءوا الظن بربهم يلا يا رب موسى وهي شاتو ولن مثلا ناكا سمونا لا وألا بتوب وأنه مهلكهم سوى ذاك الله بي حلق الدس وأنا ثم فاستشفى لهم موسى أنا ما موسى يقال لي موسى أهو الله فعفى الله عنه يلا يا في موسى ولكنه حرم عليهم دخول الأرض المقدسة sai Allah ya haramta musu ya ce ba za ku samu nasarar shiga garin ba wa harrama alaihim iqamata watanin lahum biha Allah ya ce kuma ba za su samu halin tsaye da gari a wajen ba wa kataba alaihim an yati fi sara'i na tara. Allah ya kuma musu alƙawarin cewa za su ɗimuwa a cikin sahara shekara arba'in hatta yasna hadal ji ba za su gane hanya ba sai duka waɗanda suka yi wannan rashin dattako sai sun mutu gaba daya falam yadkhulha ahad min al-hadirin illa yusha'u illa yusha al-wakabir ba wanda ya shiga cikin su sai guda biyun nan wa ursila ala al al-asharati wa ba'un fa ahlaka Allah ya aika da sauran wato annoba ta kashe su ta ji wannan shine kuma abin da har yau suke gogoriyo cewa su sai sun koma baitul maqdis sai sun koma baitul maqdis sai sun kafa ƙasa kuma sai sun mallake duniyar a wato larabawa ga baki ɗaya a wannan waje shi sa har yau suke cikin waɗannan tashe-tashen hankula da ainihin rigingimu duk da sun samu sun shiga garin amma har yau ba su da hankali saboda har yanzu suna biyan farashi ne bubukan da kakanninsu suka yi wa Allah madaukakin sarki Allah ya tsare Kuma da muka ambata waɗannan ayoyi duka suna ci gaba da bayyana mana irin wato fa'ita shi da irin ta tatsar da aka samu tsakanin banu isra'ila da annabin Allah Musa da mabiya bayan irin su Haruna da Yusha'u da sauran sahabbansa an yi ta tatsar ba ɗan ba sun gwada wato su mutane ne marasa arziki mutane ne marasa gaskiya mutane ne marasa godiya ga Allah mutane ne masu tsageranci da rashin kunya da rashin iya magana Allah ka tsare mu daga barna sai Allah ya ce wai zai suka Musa da kawai wa in ta qawmuka qawmihi fa qul naqrib bi 'aqaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله ولا تفرق يتي وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بأساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين wannan ita ce ni'ima ta goma kuma ta ƙarshe a cikin jiran ni'imar da Allah sarki sarki ya ambata a wannan zarafi Allah ya ce wa idistasqa Musa kuma ka ambata musu ka tuna musu labarin lokacin da Annabi Musa ya nemi Allah ya shayar da mutanensa li qaumihi ga mutanansa. fa qul ladrib bi asaka sai muka ce ka ɗauki sandar ka nan ka daki dutsen nan fanfadarat minhu ta asharata aina sai nan da nan idan ruwa guda goma sha biyu suka bulbulo daga cikin dutsen kada alima kullu unatin Ko waɗanne mutane sun san ina ne inda ya kamata su sha ruwa kulu washrabu ai kuma muka ce wa kulna kulu washrabu muka ce ku ci ku sha min rizqin daga arzikin Allah wala a fil ardi mufsidi kada ku dinga barna a bayan kasa, kuna kawo barna kuna kawo rashin zaman lafiya a watannan aya tana ci gaba da bayanin abin da ya bayan da aka suka musu da darba aka suka musu da inuwa aka suka musu da yan shila ga abinci ga abin sha mai zaƙi sai suka ce to ina ruwa kuma babu ruwa muna buƙatar ruwa farin ruwa wanda za mu dinga sha shi na da musa sai roƙi Allah ya ce ya Allah ka ba mutane na ruwa da za su sha suna cikin sahara sai Allah ya ce annabi musa to ka jera mutum goma sha biyu kowa ya tsaya a wani waje kowane mutum ɗaya daga cikin dangi goma sha biyu sai ka buga gaban inda ya tsaya gaban dutsen ka buga sanda nan ka buga sanda can ka buga sanda can inda ka buga wannan dutse kawai sai fashi sai ga rani sai ga idan ruwa sai ga ruwa lafiyayye sai aka ce to duka dangin wannan mutumin su bi layi su ɗebi ruwa kuma dangin wannan su bi layi su ɗebi ruwa kowa aka musu wurin ibin su haka ta farfi shine kada alima kullu unasin mashrabu kowaɗanne dangi sun san inda za su sha ruwa wannan ya daga cikin mu'jizar da Allah madaukin sarki ya bai wa annabi Musa da hanya amfani da shi din nan bayan ya yana wurgar da ita ta zama macijiya ta cinye macizan guma a macizan ainihin wato bokai sannan da ita ya bugi ruwa din ruwan nan ya tsari aka samu hanya anan ma aka ce fa kullat bi asaqal hajar kaddaki dutsen da ainihin wato wannan sanda taka wannan sanda tana da albarka kwarai da gaske saboda haka annabi Musa ya ɗauka sanda ya bugi dutse fanfajarat min husata ashrata aina infajarat wato idan ruwa guda goma sha biyu ga sanan kowa ga kowa ainihin wato sun san inda za su tsaya a bayan ɗan uwansu na jini su sha ruwa haka suka ci gaba da wannan mu'amala Allah ya musu wannan ni'ima sai Allah ya musu ya musu albishir yace kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah kada ku an ba ku wannan arziki don ku ci ku sha ba don ku maye gurbin shi da ɓanna ba ba don ku kawo fasadi a bayan kasa ba ba don ku mutuncewa Allah wannan ka'ida ce amma game da duk wani arziki kulu wasu rabu min rizkin Allah Allah baka arziki abin da yake so ka ci ka sha kada ka yi barna kamar da wani zai ke cewa wala tusri kada ku yi barna sannan kada ka bi ma Allah butulci kada ka sarrafa wannan abinci ta hanyar da bai halarta ba kada ka sarrafa shi ta hanyar albazaranci kada ka yi rowa Allah ya ce musu kulu washrabu min rizqillahi wala a sautin ardi kada ku yi barna a bayan ƙasa, kada ku ɓata ƙasa da saban Allah da cutar da bayan Allah da maganganu marasa daɗi da lalata duniya ta hanyar kawo ɓarna daban-daban Allah ya ce wala ta asau fil ardu, kada ku je bayan ƙasa kuna yin girman kai kuna jiji da kai kuna ɓarna mufsidi da kuna masu kawo ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar musa ni'imar Allah da wa Allah Allah ya rasu wannan amma da haka ba su ji ba sai suka kawo abin da kuma kwata-kwata ba tsamanta Allah ya ba su ni'ima abinci ya ba su ni'imar nama ya ba su ni'imar ruwa ya ba su ni'imar inuwa ya ba su ni'imar garin da za su shiga duk abin da ya kamata Allah ya musu ya yi musu kuma ya yi haƙuri da rashin hankalinsu da rashin dattakunsu da rashin iya maganarsu da sabon Allah sakamakon addu'o'in da annabi Musa yake ta yi lokaci bayan lokaci yana nema masa afuwa a nan yana nema masa afuwa a can kowane bigire shi wannan barna a nema masa wannan afuwa shi wannan barna a nema masa afuwa a da haka banu Isra'ila barnar su ba ta da iyaka rashin hankalin su ba su da iyaka ne suka cewa Allah wa yi kuntum ya Musa وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أواب فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وطولها وعددها وبطلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون ويقولون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله ولك سركي يتشي وإذ قلتم يا موسى كما كتلا موسى يا كما الله صلى الله عليه وسلم لو كتل لك يا موسى يا كي أنب موسى لن نصبر على طعام واحد mu mun gaji da cin abinci ɗaya kullum mun gaji da kullum mu tuna mu ci wannan darba da mun gaji ya ishi wato daɗi ga na kashi da eh, ba wasu yake nan daɗi mutum ya ce Allah kashe na huta suka ce su mu da cin abinci ne da fadkula na rabbaka ka roƙa mana ubangijin naka ko anan za mu ga akwai izgiri wato ubangijin ka ne mu ba ruwa fadkula na rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh ka roƙa mana ubangijin ka ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirarwa min baƙaliha na daga mabin ƙwara ƙasa wa qissaiha da citta da danginta wa kumiha da wato kabewa suka bewa suka kumba waɗanda suke a ɗansu a saman ƙasa wa adasiha da ainihin wato adas shi ma nau'i ne na irin waɗansu abubuwa wa batariha da albasa قال تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو kai? nan Musa ya ce in ji Allah yanzu nan za ku canza abin da yake mai kyau ku anshi mummuna ihbitu misra to shikenan Allah ya ce ku koma inda kuka fito wato ana ga musu yanzu ku koma misra inda kuka fito cikin wahala da tsinki da damuwar da cikin ganin Fir'auna fa inna lakum ma ta'altu ku koma can akwai gonaki ku je ku kama noma sai ku samu wannan abin da kuke faɗa wa bir wa bir bat alaihim billat wal maska daga nan Allah madaukin sarki ya jarabce su da kaskanci da koma baya wa ba'u bi ghadabin min Allah suka shiga cikin fushin Allah suka zaba kansu fushin Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan sakamakon an yi musu shine saboda sun kasance suna kafirce ma'ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al-haqq kuma sun kasance suna kashe annabawan Allah ba bisa hujja ba zalika bima asau wannan saboda saba Allah da suka yi wa kanu ya atabuna kuma sun kasance masu wuce iyaka a gwanin aya tana nuna mana irin kangara da rashin arzikin banu Isra'ila da rashin gode wa ni'imar Allah kuma sarki yayin da Allah ya musu ni'imar da muka ji amma suka canza da tsaurin ido suka ce su ba ta so babu ladabi babu sanin ya kamata addu'an ma su ba za su yi ba su ce kawai annabi Musa ka roki Allah naka ka ce mishi mu ga abin da muke so mun gaji da san abu iri ɗaya kullum ya za ce kullum mu tunama kullum mu sha wannan ruwan da ke fita daga cikin duwatsu kullum mu ci mu sha wannan zuma ta alman gaskiya saboda Allah mu mun gaji a bar mu kawai mu je a yi mana ruwan sama mu yi noma mu fitar da abin da za mu fitar mai dafa irin abinci kan ramu wannan yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya jarce su da ita shi ɗabi'a ta butulci ɗabi'a ta lalata duk wani alkhairi su mai da shi ba alkhairi kada gara suka dinga lissafawa kwara ƙasa su ne irin su dankali su doya su walaha su makani da makamantarsu abubuwan da suke yin ‘ya'ya a ƙarƙashin ƙasa su rogo su ne min bakaliya wal shi shine nau'in su citta da ire-iren da ta albasa wa basaliha wa fumiha da kayan lambu irin su alayyahu da makamantansu abubuwa da waɗanda suke wasu ma za su kwana ɗaya ne su lalace suka ce waɗannan sun suke su su suke so a fito musu da shi shi suke so su ci suna so su sha wahala sun cewa arzikin suke ci shi na dabin sai yana mai inkari gare su yana mai mamaki yake a na lalai huwa adina yanzu nan za ku za'u na ƙasa bin lalai huwa khair ku wurgar da na sama wannan abun na akwai mamaki da arziki wanda kuke samu cikin sauƙi wanda ya fi wancan alkhairi ya fi wancan amfani wanda Allah ya zaɓa muku shi amma ku ce ba kwa so kun fi son wanda za ku da kanku ku shi kenan ku dawo koma ƙasar misra ana karanta shi da misran da tanwini a mai da shi wato munsar wasu masu ƙarfin kuma suna karanta shi da ibitu misra wato sai ya zama babu tanwini ya zama mabni kenan cewa ku koma garin misra inda kuka fito inda kuke wahala inda aka mai da ku bari inda ake kashe 'ya'yanku maza a mai da 'ya'yanku mata masu aiki a gidajen a kimtsawa Allah ya ce musu sai ku koma can ibitu misran ku je ku koma ku ci gaba da wahala can ku kuma kashin fir'auna ko sarkin misra na wannan zamani ku je ku ci gaba da aikin wahala aikin bauta tun da ba kwa san alkhairin da Allah ya musu abin da ya tabbata a tarihance shine banu Isra'ila ba su koma Misra din ba bayan sun fita da Annabi Musa sai dai suka ta shan wahala iri daban-daban shine Allah ya ba mu labari ya ce wa duribat alaihimul billatu wal matta Allah ya garabce su da wato kaskanci da wahala wanda har yanzu a cikin shi suke wato ba zamanin annabi Musa kare ba ba zamanin annabi Yusha kare ba a kowane zamani duk inda banu Isra'ila suke suna cikin wannan Allah ya jarfe su da wannan ko sun tara arziki ko sun tara dukiya ko sun tsaye da ƙasa za a gansu cikin wahala cikin tsoro cikin damuwa sun tashin hankali kamar da suke ciki a haka su zama da suke zamani da Maza Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka rayu cikin wannan wahala da kunci da damuwa saboda Allah ya riga ya ainihin wato durbat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma aka ainihin sanya su a karkashin fushin Allah Allah madaukakin sarki ya sa fushi fushi da su sai Allah ya ambata mana abubuwa guda hudu wanda su ne sanadiyyar wannan hukunci da Allah ya musu Allah ya ce saboda kafirce ma ayoyin Allah da Allah yake cewa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin sun kasance suna kafirce wa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al suna kashe annabawa duk wani annabi na Allah ya yi musu wa'azi kawai su yi gangan ko su yi gangami na yan iskan gari sai a je a mai yankan rawa a cikin masallaci ko inda yake ibadar su wanke hannunsu su za su tafi kamar an yanka kaji ba sa damuwa sun yanka annabawa Allah ta yi san iyakansu shine wa yaqtul nabiyina bi ghairi al-haq zalika bima asam sannan kuma saboda wannan saban Allah da suka dinga yi da wannan kangara da wannan taurin kai da suka dinga yi wa limamin Allah wa bima asam wa kanu ya'taduna da kuma sun kasance suna ainihin wato kawowa a suna suna wuce iyaka suna wuce iyaka ga iyakokin Allah to haka Allah ya sanya Yahudawa a cikin sha'ani na ƙasƙanci da damuwa tun daga wancan zamani har zuwa tashin alkiyama ba za su daga wannan ba idan Allah zai ke cewa ita nana rabbukum rabbuka ko da yab'athanna alaihim ila yawmal ya yawmal qiyamati man yasumuhum su'al azab ubangijinka yayi rantsuwa cewa har tashin alkiyama sai ya dinga aiko ya gudawa ne tana masa azaba sun sha azaba iri daban-daban in ka kalli tarihi na nan kusa da na nesa in ka kalli abin da Hitler ya musu in ka kalli abin da ake musu har a yanzu in ka kalli abin da irin bala'in da suke fuskanta ta ɓangarori daban-daban da kafirai ma ɗan uwansu da maƙwabtansu ga sunan ta ko'ina to haka suke cikin wannan bala'i tun a zamanin da a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya kwace garin baitul maqdis a hannunsu zamanin Salahuddin al ayubi zamanin sarakuna mabambanta ya danganta idan suka yi sa'a wanda ya ci su da yaƙi sarki ne musulmi sai ya rangwanta musu ba zai azabtar da su ko ya musu kisan are dangi ba idan suka yi rashin sa'a wanda ya ci nasara a kansu sarki ne wanda yake azzalimi irin Hitler sai ya musu wato kisan ƙare dangi ya tarwatsa su su sha wahala saboda haka hatta yanzu wannan gangan ko da suka sake yi suka sake haɗuwa da su da ƙawayensu cikin kafirai irin amerika da makamantarsu, to lokaci ne kawai allah madaukin sarki zai kawo sa'ad da za a sake ainihin wato tarwatsa su a yi kata-kata da su Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga sharrin su Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara a kansu Allah ya tarwata niyyar su mummunan niyyar su Allah ya kawo mana ƙarshen zalincin da suke yi a ƙasashen musulmi suna ganin saboda lokaci ko bari mu kwana akan wannan gaba sai da yake akwai sauran bayani game da ita wannan aya mun gobe ba sai mu tashi akan ta faɗin Allah madaukakin sarki wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira